Masu sauraronmu da wannan maraicen talata, Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Shirin noma tushen arziki kuke saurare a ci gaban tattaunawarmu da likitan gona Dr. Ibrahim Bukari Bawa. Na cibiyar nazari da bincike a kan harkar noma a ƙasar jamhuriyar Nijar kuma malami a sashen ba da ilimin aikin gona a jami'ar Maraɗi. A yau zai ci gaba da bayani akan mahimmancin fasahar adana amfanin gona ba da sinadaran kimiyya ba Eh, buhu ne wanda ake kirkirowa a nan cikin afirka kuma wani zama afirkawa mutanen afirka amfani kenan ba sai an je wani shi an nemo ba ba to kun shi manomi a mai zancen abu amma ya gaishe a kusa da shi kuma abu ne wanda bai tare da wani magani tunda kun ga yanzu yawanci abincin kayan gona yawanci gida ya yi kaɗan cikin wani ɗakin da ake kwana ake ajiye shi da shi wannan sakfix bai da sanarren magani ko kaɗan za ka ajiye shi kusan gadon ka baka da wata matsala ko ka zai iyalanka ko ga kai ko da iyalanka ko ma ga dabbobin ka in ka ma sa can cikin rumbu da sauransu kenan irin wannan hanyoyin su ne muka ba kai kuma zan koma kwatanta muku kamar yanzu bisa waken ma muna muna aiki sa wannan ɗiyan bedi ya za a safara shi don ya samu ya kare ciye-ciye na gona in kin ba itatuwan bedi dogon yaro duka suna cikin afirka ko ina Yan'an abubuwa ne wanda aka sa fara sai a nuna ma mutane ka shi ma za a yi ma za a yi kuma a kare Yan'an ba sai an je nesa ba Yan'an muna nema mai aiki wasu sa'o'i wanda ba su jiya ta ɗan adam wanda ba su jiya ta muhalli kuma wanda suna iya taimaka ma ɗan adam tunda yanzu kamar ɗiyan bebi aka tabbatar lalle ga yanda ya kamata a da shi a kare lafiyar wake da ko a kare wasu cije ma na aikin noma rani da sauransu kenan babu matsala kenan za a karmawa shi yan bedin mutane su gaba da sa itatuwa bayan wannan kuma su hudo su da kansu kuma a cikin kuɗi kaɗan a cikin farashi ba an kashe kuɗi da yawa ba an kare lafiya kuma shi ɗan bejin ma wani biyan ce na maganin zahiri na maganin abubuwa da yawa kenan ko da adam na taɓa shi ko ya kai ga abincin shi kusan ba a cewa ya gurɓata kayan abinci da sauransu da man rai ya basa wake sosai da sosai sai aka tada aiki na ajiba basa kamar masara tunda an kuɗa ki Najeriya masara na aiki da ita ƙasar Ghana ƙasar Benin akwai wani kwaro na wani ake cewa prostopanus mu nan ne zai ba mu shi sosai kuma wanda yake wulakanta waken bai kamata to wannan an gwada wannan buhu kuma yana kare ajiyar masara bisa wannan aiki da wannan tsaro idan hmm. su ma da suna tsoron tunda kan su damshi ke da kwai da wannan damshin shi ke sa wannan kwarin ya mamaye eh, su. to sai na dai gaskiya yi masara wannan buhun ba wake kaɗai ba yana iya kare masara kuma yanzu wata ma ana can afirka ta tsakiya da afirka ta kudu ana can ana ta wani haka saboda su can ƙarfin noman su ya shafi noman masara bayan wannan kuma kamar man nijar akwai gushe kwaraka ita ma kwarin da ke bata wake yawanci ne ke zuwa bata ta akwai gurguzu wannan da mata suke yin daudawa da su shi ma duka an nuna kasar nijar da kasar burkina wannan buhu yana yana iya aiki akwai abubuwa da yawa na gona su wannan waken na gona waken gwari da sauransu aikin mu dai ma ya wuce yanzu afirka ta yamma ya shiga afirka ta tsakiya da afirka ta kudu da afirka ta gabas kuma yana ji har kasar ajiya ina ji ana kai da aiki na wannan buhunan yana yana mamaye duniya ana a ci gaba shi bisa yanzu dai kayan gona yana ji sun kai ko iri goma wanda aka ba da izini ana yi amfani da su wajen kare wato manomi ya busar da amfanin shi yadda yake so in ya bushe kuma sa cikin sa kuma lokacin nan kwaro ba ya taɓa ko kaɗan sai ka ajiye abinka cikin darajar shi tunda ko san wannan kwaron da yake ci abin mara gina yi yanzu kana da kayan gona da yawa wai ka ajiye wata ton ɗari in ka zo ka kuma ka zuba ton tamanin da biyar to ya yi ɓanna amma shi wannan bul inda an busar da abin yadda ya kamata aka sa cikin wannan kuke nan ba matsala Ina ba karamin karfafa arziki ne na manoma ba tunda ka yi wahala sai an kawo wajen kayan gona an samu kuma kwaro zai lalata ne aka yi kuma in kun biya ma da sai na duniya na kwatanta zuwa kashi arba'in zuwa kashi hamsin na kayan gona a ƙasar afirka yana ɓata wajen mugu ajiya wani kenan ba karamar taimako ba ne wannan ta a kama kuma muna nan muna binta da sau tare da jami'ar produce muna ta da wani aiki da abokan aiki na ƙasar burkina faso da mutanen arzika waɗanda najeriya kuma can ma yanzu akwai jami'in bincike na afirka Santalo wato ƙasar Kenya da sauransu wanda eh, muna aiki tare da su dan a zamanin da kusa an ma kowa su kurakurai a zo a bincika a ga menene kurakurai kuma ba su hanyoyin da zai zo suna su ke wannan kurakurai to kalla da gaskiya ina da a yanzu statistics ya kasa Afirka kadai ba a rasa da miliyan uku ko hudu ina abin na tafiya To, Doktor, ganin cewa manoma da yawa a yankin maraɗi da kewaye suna kuka da matsalar tsutsan nan ta zuzzuɗa, ko akwai wani ƙoƙari da kuke domin ganin kun taimaka wa manoma? aiki kuma na uku wanda muka ba da ƙarfi yanzu da muke ciki bisa kiwon wasu ƙwarika wato sun sirma zuzuɗa ƙwaro wannan da ke ɓata hatsi zangar ne hatsi lokacin wannan shi ma Allah ya ba mu sa'a kuma wannan ƙwaro ne wanda aka sake shi yana zuwa cikin gona kuma cikin dare yake aiki sosai duk sai ya kashe kusosin wannan kuma hatsi ya ci gaba da rayuwar shi. Manoman ƙasar jamhuriyar Nijar tun da zaɓe na zuwa, yau ma zan jaddada kirana na makon jiya ku tuna ƙuri'ar ku ku ku zaɓi mai tausayinku da taimakon ku mai kishin bunƙasa noma da haɓaka aikin gona a ƙasar Nijar. Sai makon gobe da izinin Allah mu ci gaba yanzu a madadin Dr. Ibrahim Bukari Bawa da wadda ta haɗa mana sauti Julius Gresham. Ni ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haɗuwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. 'Yan ƙasar jamhuriyar Nijar a yau za mu tattauna kai tsaye da ɗan takarar jam'iyyar CPR inganci Kasum Muktar.